shi abin da ke kira da swap ko gubure yawanci yakan faru ne kamar misali a tsakanin kasashe da suke yawan cinikayya to idan kasashe suna yawan cinikayya suna bukatan wani kuɗi wanda zai zama kamar turki wannan kuɗi zai zama turki na musaya kaga kamar misali yanzu najeriya tana hulɗar cinikayya da china to kaga a da na ai wannan kurkure din ko kuma musayan kuɗi tsakanin najeriya da china dala ita ne kamar turkin cinikayya din saboda haka duk kudin da aka nema sai ka canza shi zuwa dala daga nan dala sai ta zama ma'auni na shi yuan wanda za ka eh, canza shi zuwa kuɗin china to ka gani a wancan lokacin saboda akwai bukatu duk kusan kasashe na duniya yawanci ita wannan dala din ita ne ma'auni wannan yana iya shafan darajar kuɗin ƙasan ka sai ka ga cewa idan duk lokacin da aka bukaci dala bukatun na dala yayi yawa to za ga kudin ka zai rage daraja to sannan kayayyakin da zaka sayo ko cinikayya din sai su ƙara tsada su ko masu amfani da su sai ga an ce farashin kaya ya ƙaru to yanzu wannan da aka yanke kai tsaye gurgure tsakanin Najeriya da China kaga an kauda a shi wannan ma'auni a takaice dai 'yan najeriya musamman ma masu harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu za su amfana da wannan sauyi da aka samu eh gaskiya za su amfana musamman amfanan su shine na wurin darajar kuɗin yanzu za ka ga kaman naira ba mamaki idan ka kwatanta da inda aka fito naira yanzu za ta fi daraja tun da ba sai ta yi zagaye ba misali sai ka canza naira zuwa dala sannan ka canza dala zuwa kudin china wanda yake idan tsakanin kudin china da na dala idan kudin china ya karye to dalan da ka samu ko kuma dala ta karye to sai da ta koda ta canza kai ka ce dalan da tsada amma kuma ga ya ba ta daraja idan ka haɗa da kudin china to amma nan ka gani ba har kawai za a yi kwakwaran ba za a samu kyakkyawan daidaito da yarjejeniya tsakanin najeriya da china cewa kudin china yana da a darajar kudin najeriya kaza to kaga ta nan su 'yan kasuwan za su samu amfani yawa da yake su 'yan kasuwa sun samu sauki wajen hada-hadar kudaden da za su yi cinikayya da su ta kuma shi talakan najeriya da ke sayan irin waɗannan kayayyaki da aka kawo daga china zai amfana gaskiya shi idan aka bi ka'ida su 'yan kasuwan ko kuma hukumomi suka abin da ya kamata idan har kudin eh, naira sai daraja aka so wa'annan kayayyakin kaga shine sowa zai so kayayyaki fiye da yadda da yake sayi to idan ya zo sayowa kuma ana sa ran talaka ko kuma al'umman kasar nan da suke amfani da wannan kayan ya kamata su ga alaman wannan ah, kurkuren cewa amfanin shi ah, ta hanyar cewa farashin wannan kayan zai ragu Wato a takaice dai ba karamin alfanu za a samu ba daga kowane bangare. Eh ba za a samu ta kowane bangare ta kamar su China zai amfani saboda suna da kasuwa wadda take a tsaye eh, tana jiran su saboda tun da an yi haka nan ka gani ba su da shakkun cewa kamar tsakanin su da wasu kasashe wanda suke neman yan Najeriya su shiga su sai kamar ka shiga kasuwa ne wannan na so ka sai nashi wannan na so ka sai nashi to kaga su China yanzu da yake an yi kurkure sai tsaye kaga suna da kamar kusan tabbacin cewa za su samu ciniki daga najeriya kai tsaye kaga wannan zai masu amfani ko kuma yan najeriya kamar yadda na ce za su samu amfani kayayyaki masu mahimmanci ba kamar irin da ba kowane irin abu a shigo da shi akan yadda tsarin gwamnati ta tsayar na sai shigo da kayayyaki masu amfani wanda za su taimaka ma tattalin arzikin kasan to kaga irin wannan za a samu amfani kansu. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. Ni ma na gode.